Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kamar kullum kuma muke kawo muku zafafan karatun littattafan hausa domin faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro wanda muke kawo muku ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna hausa top tv sunana nabila aliyu tudun wada da nake jagorantar shirin kamar kullum a yau muna tafa da zazzafan littafi mai suna girma ya faɗi na Nabilan Silop Antin SNS wanda idan ma sauraro kuna biye da mu za ku ji yadda littafin yake ɗauke da cakwakiya badakala soyayya tare da ban haushi da ban al'ajabi ku dai ku biyo mu masauraro a jiya mun tsaya ne a inda malam ya ɗauko dubu biyar ya baiwa mama wai shi ma ga tashi gudunmawar na walimar kandin da su fatima za su yi a makaranta kamar yadda aka tsara masa yayin da maman ta karɓa tana godiya ta kuma nuna cewar yanzu ne ta ji daɗin yadda ake yin 'yartata a cikin gidan bayan ta tafi ne malam ya bi ta da kallo yana murmushi da kuma jin daɗi a zuciyarsa yana kuma mamakin yanda maman ji da Fatima ta nuna mata soyayya tabbas ya yarda maman tsakani da Allah take son Fatima shi yasa ma dukkan abin da suke bukata yake musu ba wai don son ransa ba sai dai kawai yana musu ne don a zauna lafiya a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora a bangaren Fatima kuwa sai da ta biya sabon gari bayan sun haɗu da Kamal ya ɗauke ta a can bayan unguwarsu ya sauke ta a kasuwar sabon garin ya bata kuɗin kitso da kunshin suka rabu suna mararin juna tana son Kamal saboda kyautata matan da yake tana kuma son harkar girma shi yasa shi ma kuma yana son ta yana ji da ita ko dan yanda take bari yana taba ko ina a jikinta duk da dai bai taba karambanin kusantar ta ba tunda yana ce mata ita ce matarsa insha Allahu gurin mai saka eyelashes ta je wanda ake kira da mai kyau sunansa kenan shi ke saka wa yan fim ta biya kuɗi aka saka mata amma ba mai tsayi ba wanda ba kowa dai zai gane ba ya yi mata kyau ainin sosai shi ya yi mata kitso na roba a taci har baya ya zubo ta yi wani kyau kamar amarya ta fito shar da ita a nan wata yar fim ta tarar ta an gama mata tana saka ribam to ita dama ba gwanar kallon fim ɗin hausa ba ce don haka bata wani santa ba a fim ji ta yi mai kyau yana ce mata a ah, jarumar kaniwood an faso kenan da yake mai kyau ɗin dai kamar ɗan daudi yake tafiyar da duk al'amuransa daga wani abu da ake wa mace shi kam ya iya wajen kwalliya har ma kunshi ya iya da kwalliyar kanta yana yi wa dukkan macen da ta zo ta nema ya mata har kitso yakan yi a kansa ya saka farata ga kayan mata da yake sawa garan gwada da yake yi in yana tafiya fiye da macen ma ita kuwa jarumar ta zauna akan kujera idanta akan Fatima tana faɗin wallahi mun shigo dandalin naka gyaran kai na zo ka yi min saboda babban fim zan yi a gyara ni sosai ta kasa danna abin da ke ranta ta ce wa Fatima kawai kai baiwar Allah amma kin yi kyau amarya ce ke Fatima ta kada idanu ta ce a awan layi wannan kwalliyar da kika gani ta fati ce da zami shine na zo aka yi min kitso da komai jarumar ta ce wow amma fa kin yi kyau kin ta kara miki farcen yatsin ma ki kara ba da kala dan ki cinye ladies dariya Fatima ta yi ta ce mata hmm nagode kawata hakan ma sai na kiyaye saboda gidan mu akwai tsaro jarumar ta yi dariya ta ce lalle zaki fasa taro ban nan barki ni ma zan zo gurin dan kin burge na gaskiya Fatima ta yi murmushi ta karbo Zuwairu ta sa mata lambar tata tare da faɗa mata sunanta. Jarumar ta ce tanks ki saka Z baby ko kuma ki sa Z kala. su kai sallama Z kala ta yi mata alkawarin za ta zo taron nasu saboda tana son ta da kawance Bayan an yi mata kunshin a wani gida a gadon kaya sai ta tare dan sahu ta nufi gidan kawunta. Tunda ta shiga ta ji gidan ta kamar baya nan. Ga dai gidan a buɗe amma bata ji alamun TV a kunna ba kamar yadda ta saba tararwa idan yana nan yana kunna TV yayi kallon sa. Tana shiga falon ta zauna tana faɗin Moish ta baje akan doguwar kujera jikinta duk ya mutu ta ɗauko gajiyar sintiri da ta yi ga ranar yau da duk akanta ta kare na yawon da ta yi a titi tana nan a kishin gida ta ji shigowar falon yana ganin ta ya washe baki yana faɗin a'a ya ta ke ce haka ta tashi zaune tana fara'a ta ce ni ce kawo ashe baka kusa ma ya ce da ita wallahi na zaga nan baya ne gun abokina ya zauna yana faɗin baki sha ruwa ba akwai a firji fa ya miƙe da sauri ya je ya ɗauko mata ruwan faro da lemon pepsi na roba kai tsaye lemon ta ɗauka saboda mutumin ta ne tana son jan lemu ta fara sha bayan ta gaida shi cikin ɗakin baccin sa ya koma ya ɗauko mata kuɗin da ya alƙawaranta mata ya dawo ya zauna a kusa da ita ya miƙa mata kuɗin yana faɗin ga alƙawarin mu na ma ƙara miki wasu akai dubu sittin ne ai za su yi miki ko ta karɓa tana fara'a da godiyarta ta ce sun mun kawo na gode Allah ya ƙara girma ya ce da ita amin yaushe ne taron walimar taku ta ce gobe ne ya ce mata malam ɗin ya barki ta gida kai da sauri ta ce ya bari amma mama ce ta yi dabara ta ɓoye masa cewa cewar ma a hotel za yi ta ce a makaranta Zami, na san da ta faɗa masa idan ya sani ba bari zai ba kawun yayi dariya ya ce hakan da ta yi ma ya yi daidai Allah ya sa ku yi lafiya ku ƙare lafiya ta ce da shi amin tana ci gaba da shan leman shi korin mata ya ɗauka ya kunna tv ya kamo tashar larabawa jikinta ne ya kara macewa ta ji wata muguwar kasala ta rufe ta hamma ta yi ta zubawa ta dangware kwalbar bayan ta shanye leman ta kwanta akan doguwar kujera tana hamma idan ta fara rufewa dan nauyi ta jiya mata cikin mintuna baccin ya mamaye ta sai mun shari da kake jin ta fara abin mamaki shi ko kawon bai yi mamaki ba tunda ya san abin da ya yi kwayar da ya saka mata a cikin leman mai karfi ce sosai ganin ta sha kwayar ta ta fara aiki yasa ya rage bolin din tibin ya miƙe tsaye ya tsaya a kanta yana nazarin mai ya kamata ya fara a kanta cire mata kaya ko kawai ya haƙe mata a hakan tun da biyan bukata ai ya fi dogon buri sai da kawu ya gama nazari a kanta sannan ya sungume ta cak ya ɗauke ta ya ɗakin baccinsa da ita sai da ya sille mata kayan jikinta kana ya hau yin wasa da sassan jikin nata ita ku sai faman zuba mun shari take bata san inda kanta yake ba bacci take haika bata ko motsawa ƙarshe ruwan cikinta ya haye ya fara aiwa aiwatar da sa a kanta kafin ya samu hanyar da zai shige ta ya daɗe fatima cikakkiyar mace ce babu wanda ya taɓa kusantar ta a samarinta duk da kamal ne dama suke romance iya zalla hakan da ita cikakkiyar mace ce yau ne kawun ya fara buɗe mata hanyar budurcinta wanda kuma har yayi ya gama abinsa bata motsa ba shi ko kawo bayan ya gama murna ya yawi da farin ciki a ransa ya samu abin da yake so domin kamar yadda malamin nasa ya umarta ya kai min spam domin a yi aiki da shi haka yau ɗin ya ɗiba ya adana duk duk tana bacci yau din ya samu cikar burin nasa sai bayan ya gama biyan bukatar sa ya ji ya gamsu da ita sannan ya wuntsila gefe guda yana ajiyar zuciya sai zufa yake yi yana limshe idanu ko dar bai ji ba balle yana dama a zuciyarsa duniyar ce kawai a gabansa sannan shaidan na masa kiɗa a kunne ya shiga toilet yayo kansa yana ta nazari da tuna irin daɗin da ya sha a jikin Fatima da ya fito ya kura mata idanu yana lasar leɓansa irin kyan jikinta yake kallo tabbas da a ce babu dangantaka tsakaninsa sai ya aure ta ya janyo bargo ya lullube ta ya fice ya bar ta har lokacin tana ta jan munshari sai wajen maGarba kana ta farka jikinta ya mutu muras ta bude idanta da kyar tana kallon silin din dakin ta tashi zaune da kyar ta ganta akan gada a cikin bargo ta karewa ɗakin kallo ta gaba ta san ina ne ba tunda bata taba shigar masa ɗakin ba abin mamaki kuma a gareta sai ta ga ba kaya a jikinta ga wani raɗaɗi da take ji a gabanta na shiga uku me ya faru da ni a ina nake ne Fatima ta ji zukin kamar a lokacin yake kara shigarta ta yi saurin turo da ta ƙasa ta janyo doguwar rigarta da ke yashi a ƙasa kan kafet ta ɗauka ta zura a jikinta gagelanta da gajeren wandonta da furaɗinta a gefe suma da alamar wanda ya cire mata su shine ya yi mata aika-aikan ta dafa kanta tana ayyanawa a ranta yau an gama keta mata haddi to waye ya mata hakan shafta ma mance da kawunta da ta zo gidansa a yau din shigowar kawun ne yasa da ta yi arba da shi nan take gabanta ya faɗi ta ce a zuciyarta na shiga uku kada zuwan da na yi a yau gidan idan kawun bacci ya ɗauke ni ban tafi ba to kada dai kawun ni yayi min hakan me yasa na shiga uku na lalace ta hau da hawaye tana kallon sa kawun ya zauna a gefen gadon yana kallon ta da marairaita ya wurin rashin ta ya hakuri Fatima na kada ki daga hankalinki wannan ba komai bane kaunar da nake miki ne ta fita kowa a cikin yan uwanki ya katse shi cikin muryar kuka ta ce wallahi ka cuce ni kawo shikenan ka kaudan buturci na yanzu yaya zan yi kenan wannan ba babbar babbar matsala ba ce Fatima yanzu ba kowace mace ke rike da ta ba zamani ya canza idan baki da budurci ba wani abu bane kada ma ki saka damuwa a ranki zan dauke miki komai na rayuwa ta daga masa hannu bana so In inda akan wannan ne ka cuce ni zaka ce hakan ban san dama ka akai na kenan ba yanzu idan nayi aure me zan ce da mijina idan ya ji ni a buɗe ya hau girgiza kai ba cutar ki nayi ba Fatima zamani ne ya gama canzawa an waye yanzu an samu canji da yawa akwai hanyoyi a turai da ake gyara mace ta dawo cikakkiyar budurwa in ta tashi aure zan kai ki ki ma a yi miki komai a can sannan zan sai miki mota zan kuma kai ki aikin haji mai zuwa in dai zaki rufan asiri Fatima ta yi zakwaɗi tana kallon sa zuciyarta ta yi sanyi jin kujerar maka da mota da yake mata albishir tabbas idan ta mallaki mota za ta fasa taro za kuma ta fantama za ta zama babbar yarinya abinda kuwa kullum take nazari da neman hanyar kenan sai gashi a bagas to in kuwa hakan ne mai zai hana ta kwantar da hankalinta a gun kawun don ta mallaki abubuwa da dama tunda yana da hanyar da zai kai ta gyare ta in mata ta buɗe ɗin ganin ta yi shiru fuskar ta ta nuna alamun haƙuri da amincewa sai ya ɗora da ƙara mata wasu alƙawuran ciki har da yi mata alƙawarin ba ta maƙudan kuɗaɗe domin ta ringa bizines ƙasa-ƙasa kuma zai tsaya mata malam ya barta kada ya hana ta ranta ya yi mata fari jin kawun zai maida ta babbar hajiya tabbas hakan ya yi mata Allah ya sa dai da gaske yake yi fatan ta kenan ya ce mata amma sai kin min alkawarin babu mai ji kuma za ki ringa zuwa kina bani idan raina ya so. Fatima ta gyaɗa kai a hankali ya ci gaba da faɗin kin ga tunda akwai hakan ma idan har ba ki ringa zuwa mun yi ba to akwai matsala sosai sha'awa za ta ringa tarar miki amara za ta iya cutar da ke kin ga gara ki ringa zuwa muna yi akai akai ma ko dan a wuce gurin ki daina jin zafin ita dai ta yi shiru kawai tana jin sa hawayen kuma ya tsaya cak zuciyarta ta yi sanyi ta aminta da kalamansa kuma ya nuna mata toilet din da ke ciki. cikin ɗakin ya ce mata shiga ban ɗaki ki wanka ki zo mu je in maida ki gida kin ci shalele na ta sauko daga kan gadon ta nufi toilet din a hankali da ƙyar take iya ɗaga kafafuwanta har lokacin zafi take ji a gabanta tana shiga ta ga bucket cike da ruwan zafi sai da ta sirka ta yi wanka da rabi kana rabin da ta zuba a baho ta shiga cikinsa ta yi wasu mintuna a cikin ruwan ɗumin tana jin wani ɗumin daɗi na shigarta tana limshe idanu wani annishuwa take ji a zuciyarta falfarin ciki tana haskota ta zama babbar yarinya jinya ga mota ga ta hajiya ta san a lokacin za ta fi karfin mallakar gida ma da ta tuno da yadda lamarin zai kaya mata a gidansu sai gabanta ya faɗi ta san malam zai iya zame mata kalubale shi da yayin nata maza tabbas sai ta shirya wa gwagwarmaya don dole a sha daga da ita ita ku zuciyar ta yi nisa a san ta ga ta buɗa ta yi arziki domin rayuwar mai arziki babu raini ga ɗagun daraja a gun kowa tana fitowa daga ban ɗakin a gurguje ta shirya ta saka hijabin da ta fito zuwa falo kawun yana ganin ta ya washe baki yana faɗin yar gatan kawu na yi miki ƙarin wasu kuɗaɗen suna cikin jakarki ta yi murmushi tana masa godiya ta ɗauki yar fas ɗin tata ta ce masa mu je kawu dare yayi malam nake ji fa ya miƙe yana ɗaukar ki akan tebul ya ce ba zai miki faɗa ba idan ya gan mu tare kada ki damu shalele na ta yi waje ba bayan ta yana jin burinsa ya gama cika tun da ya ga bai sha wahala ba akan ta a hanyar su ta tafiya gida yana ta cittida mata alƙawuran da ya yi mata idan har tana son ta mallake su to ta dawo kwana Ana kusa gidan nasa Ba ta yi masa musu ba ta yi na'am da hakan shi kuma ya ji daɗi sosai a ransa malam yana masallaci suka dira a ƙofar gidan an shiga sallar magariba inda Allah ya taimaka mata tana shiga gidan innarta na ɗaki tana sallah ba ta jiyo shigowar ta ba Mama ce dai da ta ganta ta shigo a wannan lokacin ta ce mata sai yanzu kika dawo amma an yi dare a kunshi da kitsan nan. Tana fara'a ta ce mata wallahi mama layi na tarar kin san watan nan na bukukuwa ne malam ya tambaye ni ne mama ta gida kai ta ce tun ɗazun da ya tambaya kafin magariba na ce masa watakila kina hanya ko layi kika tarar tunda kuma ana daɗewa wajen yin jallalle da kitso bai dai ce komai ba amma dai ransa bai so kika kai hakan ba ta ce mata ni ma ban so hakan ba mama kin san unguwar da nisa ta masu kitsan gidan kunshin ma da nisa ba waje ɗaya bane dan ma kawo ya rage hanya mama ta ce mata a a ina ko ka da shi fatima ta ce daidai kan kwanar da za a shawo ta gidan mai unguwa naji naji to maza ki je ki alwala ki sallah kafin malam ya shigo ya ganki da sauri ta nufi ɗakin su tana godiya ga Allah da ya rufa mata asiri shi ko kawo dama yana fitowa daga cikin motar masallacin ya nufa ya ɗauro alwala ya shiga dan bada farali a ɗakin nasu kuwa Khadija na ganin shigowar ta tana kan sallaya ta bita da kallo banda amsa amsa sallamar yayar ta ta bata ce da ita kanzil ba ita ma fatima ko uffan bata ce da ita ba tun abin da ya faru na faɗan da suka yi ba ta yi wa Khadijan magana asali ma haushinta take ji saboda ta ga za ta iya kawo mata cikas a rayuwa idan ta ce za ta ringa sakar mata fuska da asuba Khadijan ta yi sallar ta bata daga daga kan sallayar ta ba tana lazumi har bakwai na safe tun asubar take ta tashin Fatiman amma ta ki motsawa sai da ta ga takwas ta yi sannan ta tashi tana miƙa wai ita nan a gajiye ta kwanta ta kalli Khadijan shekeke ta ce mata ke wai ban hana ki tashi na ba ne katishin ta ce mata to me laifi na kuma dan na tashe ki yin sallah ladan ki fa nake so na samu to hawainiyar ki ta kiyaye ramata idan ma zan kai goma safe ban tashi ba babu ruwan ki da ni ban uwar yan shishigi kawai Fatima ta faɗa tare da bugawa kadijan tsaki ta fice ta shige toilet ta ɗauro alwala a ciki ta fito ta yi ɗakin nasu da sauri dan kada malam ya jiyo ta ta yi alwala a wannan lokacin ya tuhume ta yin sallar a makare da la'asar kadijan ta lura da kyau ta ga Fatiman ba ta yi sallolinta na azahar ba da la'asar din tana ta haɗa kayan da za ta fita da su gun fatin da za su yi wanda za a fara shi 6 na yamma don a gidan su Lailan za su shirya. Khadijan ta kasa haƙuri ta kalle ta ta kada baki ta ce yanzu anti Fatima ba za ki yi sallolin da ake bin ki na azahar da la'asar ba kafin ki fita. Harara kawai ta maka wa Khadijan ba ta ce da ita ufun ba tana gaban kayan kwalliya tana zura su a wata leda. Khadijan ta ci gaba da ce mata ita fa sallah tana gaban komai a yayin da ka bar ta kai sakaci da ita to zo bai ayyukan ka kake yi baka sani ba sannan ita ce za ta cike mana gurbi idan aka karbi ranka ita za a fara tambayar ka gara ma idan kana yin nafilfili baka cika safarin ba a wani hadisi an ce akan haɗe maka da waɗancan nafilfilin a yi maka cikosan su amma sai idan ka yi makuwar sallar a bisa rashin sani to ke farillan ma baki yi ta bayan da ya kamata ballanta na ki samu damar yin nafilfilin Fatima ta katse ita da faɗin awo wato kice ma a sallar ma akwai CA da kari over kenan ko? Yau ai ban sani ba sai yau da malama take yi min bayani. khadija ta yi mamakin kalamin da ya fito daga bakin yayar tata Fatima ta ci gaba da faɗin lallai sai da ya kamata ki ringa bin malam masallaci ki taya shi yin wa'azi domin ya ja baki ke kuma ki fassara masa ba wai ki tsaya yin naki tunatarwa a ɗaki ba dan a can din zai fi miki samun lada. Khadijan ta kama baki tana kallanta ta ce ba zan gaji ba ba kuma zan yi fushi ko zuciya wajen tunatar ki a koyaushe ba saboda ina so ki dawo hanya kada ki kai kanki wuta a kullum dai shi mai tsoron Allah da bin umarninsa ba zai saba masa ba ke ku na ga shaidan yana miki kidan taushi a kunne ki ga dai dan Allah kin je kin saka gashin doki a kanki sannan kin kara gashin ido wai ke kin yi kwalliya to wai ma shin idan Allah ya karɓi ranki a yau da wannan abubuwan da ya hane mu da yi me zaki ce da shi in kin mutu in kin je can wani mari ta wanke ta da shi shine amsar da ta biyo bayan tambayar da Khadijan ta yi mata sai da Khadijan ta dafa gurin marin ya shige ta a amma ba ta yi raki ba balle iyayensu su jiyo su ta san idan mama ta jiyo ta ita za ta wa laifi tunda sun mata kashedi akan kada ta sake shiga sabgar Fatima dan an musu tsakani akan hakan tun da ita ce karama haka inna ma idan ta ci ranta zai ɓaci ta doki fatima a zo ma ran kowa ya ɓaci a gidan da kakkausar murya ta shiga yi wa Khadijan kashedi akan cewa tana so wannan shishigin da take mata ya zamo na karshe. idan ba haka ba ku za ta mata mugun tabo a rayuwarta dan sai ta fitar mata da jini wata ran tana gama faɗa ma Khadija jan hakan ta fice daga ɗakin. A gidan su Laila suka shishirya kowace an yi mata makeup sun dawo tamkar wasu aljanu tsabarkin da suka yi wani material suka yi anko dubu goma sha biyar ne kuɗinsa haka suka siye shi sai ɗankin da aka yi musu iri ɗaya na dubu biyar biyar wanda wata hamshaƙiyar tela ta yi musu a tudun wada idan ta yi maka ɗinki ko namiji albarka tamkar a jikinka aka ɗinka dama tailar juwairiya ce a hakan ma ta yi musu araha asabin ke take yin sa na amare ne ita dai wannan shahararriyar tela sunanta rukayya ta ce ummi da ke unguwar tudun wada fatima ta fita daban a cikinsu kamar wata tsada ta dawo komai set ta hada fosar hannunta ta amare ce ruwan zaiba haka ma takalmin da head din ma ruwan zaiba ne dan kunnanta da zobunanta da kwalliyar jikin material din ma kalar ruwan zaiba ne kudaden da ta samu a jikinta ta kashe su abun gwanin burgewa ba ƙarya su kansu kawayen nata binta suka yi ta yi da kallo suna yaba mata sun suna kururuta ta karansi tamu Allah ya bar mana ke mai babban suna murmushi kawai take zubawa tana jin wani girman kai na shigarta dan kanta suke fasa mata tana jin wani annashuwa kuma a ranta Kamalu ta kira ta sanar masa cewar sun fa shirya domin ya zo ya wuce da su an ce guri yayi guri su taurarin kawai ake jira a gun fatin ba bata lokaci ya bar abin da yake yi dama yana jiran kiran gimbiyar ne tuni ya fi zamo ya zo a shan kwamimiyar motar dadinsa da yake dadin baya gari ya bi jirgi ya tafi kasar waje domin can yake business ɗinsa mai kuɗi ne da bazansa yake takawa shi ɗin shalele ne a gundadin nasa. sauraro duka-duka a nan za mu tsaya ta cikin littafin girma ya faɗi na Nabilan Silop Hunting sns sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ko dai ku ci gaba da kasancewa da zazzafar tashar nan mai farin jini wato Hausa Top TV ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske wato comment sai ku ajiye ta wannan shafin